kuma karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labarin za a ji cewa cibiyar yaƙi da ta'addanci a Najeriya ta ce an samu raguwar matsalar satar mutane domin wato domin karɓar kuɗin fansa a faɗin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin yaɗuwar rikicin jamhuriyar demokaradiyyar Congo zuwa ƙasashe makwabta. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya takunkumi yayin da wannan kotu ta ce a kamo mata Firaministan Isra'ila da ake zargi da aikata laifukan yaƙi. Ga cikakkun labaran. cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke ƙarƙashin ofishin mai baiwa gwamnatin najeriya shawara kan tsaro ya ce an samu raguwar matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a faɗin ƙasar amma cikin shekarar 2024 idan aka kwatanta da 2023 Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani. Shugaban cibiyar yaƙi da ta'addancin ta Najeriya Manjo Janar Adamu Laka ya bayyana sabon rahoton ga manema labarai ji Alhamis a Abuja sai dai ya yi gargaɗin cewa duk da saukin da aka samu har yanzu matsalar satar mutanen na ci gaba da zama barazana babba ga tsaron ƙasa ta fuskar gurgunta tattalin arziki musamman ayyukan noma a yankunan karkara janar adamu ya ce satar mutanen a fadin najeriya ta ragu ne da kashi 16 da digo uku cikin shekarar 2024 idan aka kwatanta da yadda lamarin ya yi kamari a shekarar ta gabace ta ta 2023 daga cikin kaso 61.1 da aka samu na yin garkuwa da mutane don karbar kuɗin fansa jihohin kaduna da katsina da zamfara ne ke kan gaba da kaso 13.8 na adadin laifukan ta'addancin da aka aikata da kuma yawan mutanen da aka sace to kuma 'yan bindigar da ba a san ko su ne ba sun yi awon gaba da mutane da dama a wani masallaci da ke ƙauyen bushe a yankin karamar hukumar sabon birni da ke jihar sokoton najeriya mutanen da ake zargin 'yan ta'adda ne sun yi da mikiya a masallacin ne a lokacin da ake tsaka da gudanar da sallar asibahin yau yayin da gwamnan adamawa ahmadu fintiri ke ci gaba da kaddamar da sabbin masarautun da ya kirkiro a jihar yanzu haka wasu al'ummomi sun ruga kotu domin kalubalantar matakin da gwamnatin jihar ta dauka kamar yadda zamu mu ji a wannan rahoto na ahmad alhassan a wani taron manema labarai da suka kira jim kaɗan bayan shigar da ƙara Profesa Alkasim Abba ya gabatar da jawabi kamar haka. Our team of lawyers lauyoyinmu sun maka gwamna a kotu saboda kirkirar abin da ake kira masarautar fufure mun ɗauki wannan matakin shari'a ne domin wanzar da demokuraɗiyya da daidaito da kuma baiwa zaman lafiya gurbi a jihar adamawa ko me yasa masarautar fufure ne kawai tsole musu ido dr umar ardo yana daga cikin 'yan wannan fafutuka an ba yungur an tara su wuri daya an ba kilba an tara su wuri daya amma da aka zo a kan adama emirates sai suka ɗauko kamar misali buga ne sai aka danka a ƙirjin eh, fulani saboda da gurin da eh, ribado da malabo da yola su guda hudun nan su ne ake kira cibiya a adamawa emirates yaya kuma hillanin suka ji da wannan mataki na kokarin rushe masarautar ta fufore mai mutu tana cewa amma mu mun dogara ga allah abu da siyasa ne ya kawo haka akan siyasa shi ya taɓo masarautar mu mu kan bukatan mu yanzu yana hannun manyan magana yana kotu yanzu kallo ya koma bangaren shari'a yayin da gwamnati take bugun kirji cewa ta yi abin da ta ga ya dace su kuma masu fafutuka sun ce sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi ahmad alhassan yola arafai hausa Tani kuma majalisar dattijan najeriya ta ce za ta gudanar da bincike kan ikirarin da shugaban gwamnatin sojin nijar janar abdurrahman ciyani ya yi na cewa najeriya ta haɗa kai da faransa domin yi wa ƙasarsa zagon ƙasa ta hanyar taimakawa 'yan ta'addar lakurawa wannan na zuwa ne bayan bukatar hakan da sanata shehu buba ya gabatar gaban zauren majalisar yana mai cewa waɗannan kalamai shakka babu yunkuri ne na bata sunan najeriya a gefe guda kuma yanzu haka dai an samu rahoton mutuwar mutum guda inda shida kuma suka jikata bayan wani hari da 'yan ta'addar lakurawa suka kai wa ƙauyen gulma da ke karamar hukumar argungu a jihar kebbin najeriya Muhawara ta kaure a jamhuriyar Benin inda ake ta raɗe raɗin cewa shugaban ƙasar Patrice Talon na neman wa'adi na uku yayin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana watan Afrilun 2026 a matsayin ƙarshen wa'adin shugabancinsa. Machudi Sadiku daga ƙasar ta Benin ya mana tsokaci a kai. Shugaban kasan Benin Patrice Talon wa'adin shi na shugabancin kasan Benin ya kusa kai karshen shi. Kaman shekara 2026 ya kamata zabe da za a yi ba da shi cikin wannan zaben ba. Amma magoya bayan shi na gwadawa kaman ko da ya zamanto wa'adin shi ya kai a bar shi ya je takara kuma. Kuma su wa'annan 'yan hamayya suka ce sam ba su yadda ba. amma shi da kanshi shugaban kasa kwanacin baya ya ya yi magana ya ce shi wa'adin shi in ya kai zai sabka wanda aka zaba ya hau mulki amma yanzu aka su dai magoya bayan shi sun masa suka ce ko an so ko ba a so ba dole a bar shi ya je takara to wannan abu kun aka yi shi kaman an taka doka demokrasiya ba ta tambaye aka ba Eh, shi yasa yanzu dai ana nan ana cece ku ce a cikin kasar benin muna jira mu ga yadda za a gama wannan rikicin mashudi sadiq kenan daga jamhuriyar niger To muna neman afuwar mai sauraro mashudi Sadiq kenan daga jamhuriyar Benin kamar yadda aka ji. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewar akwai yiwuwar fantsamar rikicin da ake fama da shi a jamhuriyar demokradiyyar Congo zuwa kasashen da ke makotaka da ƙasar. muddin ba ɗauki matakin magance shi ba kamar yadda sakatare janar antonio guterres ya bayyana haka lokacin da yake roƙon tsagaita wuta ga kaɗan daga cikin fassarar kalamansa my message is clear silence the guns stop Sako na a bayyane yake a kawo karshen aman wutar da ake yi a daina rura wutar tashin hankalin a mutunta 'yancin kai da kuma 'yancin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a mutunta dokokin kare hakkin bil'adama na duniya da dokokin agaji babu wani matakin soji da zai kawo karshen rikicin lokaci yayi da waɗanda suka sanya hannu a yarjejeniyar tsaro da e zaman lafiya na jamhuriyar Congo da yankin su cika alkawarin da suka yi lokaci ne na shiga tsakani lokaci ne na kawo ƙarshen wannan rikici lokaci ne na zaman lafiya kuma muna buƙatar gagarumar gudunmuwar kowane ɓangare da suka hada da ƙasashen makota da ƙungiyoyin da ke yankin da ƙungiyar ƙasashen afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya ya zama wajibi mu haɗa kansu domin tabbatar da zaman lafiya and United Nations. Let us act together for peace. fassarar kalaman babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wata kungiyar agaji a switzerland ta ce an kashe jami'anta uku yayin wani hari da ya ritsa da su a gabashin congo da ke fama da rikicin 'yan tawayen m23 kungiyar ta ce al'amarin ya ritsa da su lokacin da suke tsaka da aikin bada da agaji a rushutu mai tazarar kilomita 50 tsakaninsa da arewacin birnin goma da ya fada karkashin ikon 'yan tawayen a makon jiya afirka ta kudu ta bayyana cewa ba za ta bari ana yi mata barazana ba bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar cewa kasarsa za ta dakatar da kudaden da take basu akan wata sabuwar dokar ta tsarin amfani da filaye ga dai kaɗan daga cikin fasarar kalaman shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa we will not be deterred we are as south africans a resilient people ba za a hana mu motsi ba mu afirka ta kudu ne kuma jajirtattu kuma ba za mu bari a yi mana wata barazana ba a tsaye muke wajen yaƙi da wariyar launin fata da tsayuwar mulkin demokuraɗiyya da kafafunta da yakana da kuma tausayawa juna sannan muna ƙoƙari wajen samar da cikakken 'yancin mata da masu bukata ta musamman da kuma masu auren jinsi. Mun shiga damuwa da irin tasirin da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na dakatar da wasu kuɗaɗe na shirye-shiryen yaƙi da cutar kanjamau da tarin fuka a ƙasashen Afirka na tsawon kwanaki casa'in yanzu. Wannan tallafin da muke samu ya kai na kusan kashi goma sha bakwai na kuɗaɗen da ƙasarmu ke kashewa. accounts for about 17% of our country's HIV spend. fassarar kalaman silar ramafusa shugaban afirka ta kudu maroko ta ce bakin haure 78,685 tana hanawa tsallakawa turai ta cikin ta a bara sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta kasar ta fitar ta ce an samu ci gaba a yakin da maroko take yi wajen yaki da matsalar kwararar bakin hauren da ke amfani da ita wajen shiga turai a cewar sanarwar kaso 58 na bakin hauren sun fito ne daga yammacin afirka sai kaso goma sha biyu daga arewaci wato yankin da kasar ta fito kenan inda kaso tara kuma suka fito daga gabashi da kuma tsakiyar yankin labarun na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin sanya takunkumi kan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc da kuma haramta wa jami'anta da ke binciken 'yan kasarsa ko kuma kawayen amurka irin su isra'ila shiga kasar kowane tasiri wannan mataki zai yi tambayar kenan da muka yi wa farfesa shehu abdullahi zuru masanin harkar shari'a a jami'ar bayes ba zai yi wani tasiri ba domin idan har zai yi tasiri da ba a kai ga sammaci da ta bayar na gayyatar benjamin netanyahu firayim ministan ƙasar isra'ila da cewa ta durkusar da shi a gaban kotun sannan ga sammaci nan ya halara a kotun domin ya wanke kanshi game da zarge-zarge da ake mishi ba dalilin haka abu ne wanda kawai siyasa ce siyasar ra'ayi siyasar son rai ba wai ikirari ne wanda zaka ce a ashirin an ce, ya tabbata ba ko kuma zai wani tasiri ba tunan gaba kaɗan za mu sake dawowa cikin wato shirma na bakon na yau a nan shugaba faransa emmanuel macron ya yi wata ganawa da shugaban rukun kwarya na siriya ta wayar tarho ahmad alshara inda ya bayyana bukatar gudanar da sauye-sauye ga sabuwar gwamnati haɗi da tunkarar matsalar ta'addanci da kuma yadda za a kawo karshen takunkuman da kasar ke fuskanta shugaban a tattaunawarsu ya kuma miƙa wa alshara sakon gayyata zuwa faransa a cikin makon gobe yayin da ake shirin gudanar da babban taro kan siriya a birnin paris ranar 13 ga fabrairun da muke ciki. bayanai daga sassan duniya na cewa matakin da shugaba donald trump ya dauka na zabtarewa tare da sake fasalin tallafin da amurka ke baiwa kasashe masu tasowa ka iya haifar da cikas ga shirin yaki da yunwa da kuma bayar da agajin gaggawa da bala'in yunwar ya aukawa Abida Sha'ibu na dauke da ci gaban labarin. Yayin da hukumomin bada agajin na gwamnatin Amurka ke ci gaba da mika taimakon abinci don magance yunwa ga kasashe masu tasowa, kwatsam gwamnatin Amurka ta dakatar jim kaɗan bayan shugaba Trump ya sha rantsuwar fara aiki, wanda hakan ya haifar da katsewar agajin. Wannan dakatarwa da ya wace shugaba Trump ya yi a ranar Litinin 20 ga watan Janairu ta tsawon kwanaki 90 ce domin a cewarsa har sai bayan an tantance yadda Amurkan ke ba da agajin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce har yanzu akwai bangarorin agajin da dakatarwar bata shafa ba musamman bangaren abinci sai dai hukumomin agaji na da shakkun waɗanne bangarori ne dakatarwar bata shafa ba. Wannan shakkun ya sake bullowa ne bayan shugaba Trump ya bada umarnin rufe ofishin hukumar bunƙasa ƙasashe ta ƙasar USAID har yanzu babu wani bayani a game da shirye-shiryen da za a ci gaba da su da ma waɗanda aka tsaida saboda jami'an da za su samar da wannan bayani suna hutu tun gashi da abida sha'aibu baraza za mu lika sake koma najeriya inda gwamnatin kasar tare da gwamnatin jihar borno suka fara dawo da 'yan gudun hijira 7,790 da suka tserewa rikicin boko haram zuwa kasar chadi bayan bayyana bukatar da 'yan gudun hijirar da suka yi kuma gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum shine jagoranci tawagar tare da ministan kula da harkokin jin kai domin fara aikin dawo da 'yan gudun hijirar waɗannan wato waɗanda yawancinsu 'yan jihar ta birni ne to nan masar da jordan sun ce shirin trump na kwashe miliyoyin falasinawa daga gaza zai haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya tare da kawo cikas ga zaman lafiyar kasashen biyu da kuma isra'ila trump ya ce isra'ila za ta miƙa gaza ga amurka bayan ya buƙaci sake tsugunar da al'ummar yankin a wasu wurare labarin da ya ce ba za a buƙaci sojojin amurka a yankin ba ministan tsaron kasar isra'ila wato isra'ila katz ya umarci sojojin kasar da su shirya ficewar falasinawa da ke zaune a gaza amma bisa raɗin kansu har da isra'ila ta kaddamar kan falasinawa a gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane 47,583 tare da jikkata wasu 111,633 sai dai ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya bayyana adadin waɗanda suka mutu zuwa mutum dubu sittin da ɗaya da ɗari bakwai da tara yana mai cewa dubban mutanen da suka ɓace a halin yanzu ana kyautata zaton sun mutu akalla dai mutane tara ne aka kashe a isra'ila yayin harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoban 2023 inda ta garkuwa da mutum sama da ɗari 200 kuma wannan ne haifar da ƙazamin har-haren da isra'ila ke ci gaba da kaddamarwa a yankin na gaza duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yankin Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari maimaicinsa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Kasance da Arfa Hausa a koda yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa. To an gaishe da ka misali da wannan sako ga masu sauraron mu. Lokaci ne na labarin wasanni. kai tsaye muna tare da nasir sani barka da shigowa barka da aiki na ganka da tilin takardun sharhin wato labarai na wasanni na wasanni kwarai da gaske a labarin wasannin zan fara ne da sakamakon gasar Uh, wato league cup uh, mm. inda ta ingila a wasan da aka kara a daren jiya kenan liverpool mai rike da kofin ta lafce tottenham hotspur da ci biyu da nema a mm. zagaye na biyu a filin wasannin wato na anfield a ranar mm. alhamis inda cody gaspo ko ce gaspo ya jefa kwallo ta kafar dama a minti 34 sai kuma mm. muhammad salah da ya jefa kwallo ta biyu liverpool dai za ta buga wasan karshe ne da newcastle united a filin wasan na wembley haka kuma liverpool din ta rike tarihin wadda ta lashe kofin league sau goma a wannan gasa sannan kungiyar ita ce ke mataki na ɗaya a gasar premier league ɗin ta ingila inda aka samu tazarar maki shidda tsakaninta da arsenal a teburin premier da kwantan wasa ɗaya kuma da ta mm. samu mm. kuma tana jagorantar teburin ƙungiyoyi goma sha shida ne na gasar a teburin turai mm. har yanzu dai tana cikin gasar cin kofin fa a gasar copa del rey kuwa na kasar sifaniya kungiyar real sociedad ta fitar da kungiyar osasuna da ci biyu da nema mm. duk da cewa dan wasan sociedad ya karbi jan kati a wannan wasa da suka buga inda aka buga tsakanin adadin goma kenan da sha daya a wasan wato da ya karbi jan kati dole ya karbi jan kati dole ya fita ya zama dan kallo shi ma mm. to sociedad dai za ta iya haduwa da wato tsakanin ta da real madrid ko atletico ko kuma barcelona a mm. wasan kusa da na karshe a mm. gasar ta copa del rey yanzu ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare har ila yau a ci gaban gasar copa del rey din barcelona ta lalasa valencia da ci biyar da nema inda dan mm, <laughs> inda dan wasan gaba kwarai da gaske inda dan wasan gaba na barcelona ferran torres ya mm. jefa kwallaye uku mm. kafin a tafi juyin rabin lokaci wato rabin lokaci kwarai da gaske wannan nasara da kungiyar ta samu dai zai ba da damar buga wasan kusa da na karshe kenan mm. inda za ta iya haɗuwa tsakaninta da kungiyoyin da ke hamayya da juna wato real madrid mm. ko atletico madrid a gasar fa cup kuma ta ingila manchester united za ta barje gumi da leicester city mm. da misalin karfe 8 na daren yau za a barje kwarai da gaske mm. kungiyar ta red devils ta kara wato ta kara samun rashin nasara a old trafford a wasan da ta buga na ranar lahadi da ta mm. gabata mm. yayin da wato kungiyar crystal palace ta lallasa su da ci biyu da nema to madalla da wato nasir sani lokaci ya yi. to sannin ki da aiki To a jere a jere kuma yanzu lokaci ne na sharhin jaridunmu na wannan lokaci kai sai muna tare da Hauwa Aliyu Zaria barka da shigowa. To barka da aiki. a yau za mu soma duba da jaridar punch ne da ake wallafa ta a tarayyar najeriya mm. inda ta rawaito labarin da ke cewar ma'aikatar ilimin kasar ta najeriya ta karyata raɗe-raɗi da ake ta yi na sauya tsarin ilimi mm. mutane dai a jiya zuwa yau sun yi ta cece ce na cewar gwamnatin za ta cire tsarin sakandare mm. a tsarin ilimin karatu na kasar inda wai ɗalibai za su share shekaru goma sha biyu ne kai tsaye a firamare sai kuma a shiga jami'a Da far magana kenan eh to gwamnatin kasar ta ce har yanzu tana nan daram kan tsarin ta na shida uku uku hudu mm, wato kana gama firamare sai jami'a sai jami'a <laughs> garin daɗi na nesa in ji dan najeriya ba shakka to jaridar premium times ɗin da ake wallafa ta a tarayyar najeriya ta buga labarin kama tsohon hafsan tsaron ruwa mm. eh, usman jibril da mataimakin kwamandan hukumar tsaron kaddarorin gwamnati mm. adam yusuf a can jihar kogi kan kan almundahanar naira biliyan uku. Mai ba kaɗan bane wannan kuɗin dan za a raba 'yan ƙasar ba ƙaramin kuɗi za su samu ba. Gaskiya da aljihunmu zai cika. Da ba za ki ji kukan matsin tattalin arziki ba. jaridar the street times news da ake wallafa ta a kasar singapore ta hmm. rawaito labarin da ke cewar hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi kan yiwuwar barkewar cututtuka hmm. kamar kwalara hmm. malaria kyandar birai da dai sauransu a congo biyo bayan tashin hankula da ake fuskanta a yankin na m23 kenan eh to ita dai wannan who ta ci gaba da cewa a yanzu haka an mm. samu kimanin mutane 600 da ke dauke mm. da kwalara yayin da mutane 14 suka mutu a kivu ta arewa mm, a watan da ya gabata bayan samun katsewar ruwa jaridar z news da ake wallafa ta kasar india ta rawaito cewar prime minister india Narendra Modi mm. zai kai ziyara Amurka domin mm. ganawa da shugaba Trump bayan an daure hannuwan 'yan kasar ai an eh. fara ma kin san wasu da an daddaure <laughs> su an watsa su an watsa da aka je sai aka ajiye su a jihar Punjab <laughs> to a wani bangare kuma jarida ta kara da wallafa labarin yadda aka tafi da sarki Sultan Ibrahim Iskandar mm. na Malaysia zuwa wata ƙasa da ba a bayyana ba domin ba shi kulawa ta musamman to Allah ya ba shi lafiya zamu to amin kamfanin dillancin labarai na reuters ta mm. wallafa labarin cewar hong kong mm. za ta kai karar amurka mm. zuwa wato hukumar kasuwanci ta duniya <laughs> kan yadda wato <laughs> Donald Trump yana aiki ya fitar da hankulan shugabannin kasashen duniya da alama to hawa garba aliyu muna godiya sosai <laughs> matsalar tsaro da kuma tsadar rayuwa sun jefa mazauna yankin arewa maso yammacin najeriya cikin hadarin fadawa amfani da magunguna marasa inganci tare da kayayyakin abincin da ake samu wannan matsalar dai ta fara illa ga wasu jama'ar yankin kamar yadda rahoton bilyamin yusuf ya aiko mana hali matsatsin tattalin arzikin ƙasa da tsadar rayuwa ga al'umma suka samu kansu a ciki a najeriya ya sa mafi yawanci mutane ba sa iya sayan abubuwan rayuwa da suke da inganci ga misali yanzu mutane ba sa iya sayan ingantattun magunguna da shaguna sai dai wasu kasuwanni da ake samun kayayyakin magunguna da abinci masu sauƙi. wani rahoto da hukumar kula da ingancin abinci ta najeriya wato nafda ta fitar ya bayyana cewa akwai wasu gurbatattu 'yan kasuwa wadda suke shigar da kayayyakin abinci da magunguna marasa inganci cikin kasuwanni malam nasiru musa dan boye wadda aka fi sani da dr nasif wani jami'in kiwon lafiya ne wadda ya tabbatar da wanzura irin waɗannan magunguna a kasuwanni matsalar da wannan abun zai iya jawowa shine kusan an dinga jujjuyawa guri ɗaya kenan misali yanzu baka misali da zazzabi zan iya baka antimalariya ɗin din sannan in zo in baka abin da zai ɗauke maka raɗaɗi din man paracetamol kenan to a duk lokacin da na haɗa maka wannan biyun kai zaka yi tunanin ka samu sauki to in ko some standard na baka wannan paracetamol din ne zai ma aiki kuma malaria za ta dawo professor lawal jafar tahir wani shehin malami ne a jami'ar jihar yobe da ke da matur wadda ya alakanta yanayin da halin matsatsi da ake ciki da kuma ha'incin yan kasuwa da masu sayar da magunguna da masu sayar da kayan abinci da sauran abubuwan amfani duka zaka ga cewa sun fi so su kawo waɗanda mutane za su iya siya saboda su siyar in sun kawo mai kyau kuɗin ya ɗaga mutane mutane ba za su siya ba wannan ya haifar da yasa suka ci gaba da yin irin wannan abun na biyu kuma za a iya cewa 'yan kasuwa ɗin da kansu suma suna taimakawa wajen yin wannan abun saboda albus ɗin nasu ya yi yawa za ka ga cewa manja za a yi masa mix da wani abu a buhu kafin a haɗa shi da wani abu sai an cika da wani abu rashin gaskiya da ga shi kawai ya haddasa wannan abubuwa da dama. Profesa Lawal Tahir ya ce matuka ana so a magance wannan matsalar sai dole an ɗauki matakin ba sani ba sabo. Mafita ɗin kamar yadda kowa ya sani hukuma ta tayi tsaye ta dakile wannan abu musamman ma abun da ya shafi abinci da kwayoyi saboda amfani da su ɗin akasari da yawa yana kawo cutarwa ga al'umma wajen rashin lafiya da waɗansu abubuwa. na biyu kuma su ma kansu mutane sai sun taimaka sai sun ji tsoron Allah sai sun daina irin waɗannan abubuwan da suke yi yanzu haka dai akwai gwamnatoci kamar jihar Yobe da ke ɗaukar matakin tabbatar da samar da ingantattun magunguna inda aka samar da hukumar don wannan aiki pharmacist Abdulaziz Garba Muhammad shine shugaban wannan hukuma ta Yobe State Drugs Medical Consumable Management Agency wato Yodma a takaice asibitocin gwamnati mu tabbatar cewa sun samu magunguna ingantattu dokar da ta establishing Yodma din akwai public private partnership to kuma shi ma za mu yi da su waɗannan makaman peter medicine shops da pharmacy stores shi yasa muka ce drug distribution center za mu yi a yobe domin kowa zai iya zuwa ya sai magani a wajen mu shi yasa ma yanzu muke ba ma asibitoci masu zaman kansu su masu zo su karɓi magunguna a wajen duk da waɗannan matakai dai masana na ganin sai dole an sauƙaƙa rayuwa al'umma matuƙa ana so a magance illolin waɗannan amfani da magunguna da nau'in kayan abinci wadda ba su da inganci biliyaminu yusuf maiduguri arafa hausa To madalla da rahoton Bilyamin Yusuf za mu sake komawa ga batun wato Donald Trump da shugaban Amurka da ya ba da umarnin sanya takunkumi kan kotun duniya ta ICC da kuma haramta jami'anta da ke binciken 'yan kasarsa ko kuma kawayen Amurka irin su Isra'ila. Kowane tasiri wannan mataki zai yi Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Shehu Abdullahi Zuru masanin harkar shari'a a jami'ar Bayes ga kuma yadda zantawarsa ta kasance. Farfesa Shehu Abdullahi Zuru menene ra'ayinka akan wannan mataki na Donald Trump? maji bashir ba abun mamaki ba ne amma dai shimfiɗar da zan yi ne shi ma mahaukaci allah ke yinsa kuma haka ake zama da shi a ƙasar Amerika ba ita ce ta kafa kotun duniya ba ta laifuka na musamman wanda suka jifinci cin zarafin bil'adama da kuma laifin ƙare dangi ba kurumin ƙasar Amerika a kanta aka kafa wannan kotun ba kotu ce ta duniya gaba ɗaya zancen da yake yi na cewa ya haramta mata wannan kawai siyasa ce domin ya daɗaɗa wa waɗanda suke goyon bayan shi a nan ƙasar Amerika da kuma 'yan kanzagin ƙasar Amerika turai. In ba wannan ba yi tsammani akwai wani dalili wanda zai sa ya irin wannan furcin da ya ba. To ya kuma haramta wa duk wani alkali ko ma'aikacin kotun zirga-zirga a cikin Amurka E to wannan kuma kamar da wuya domin in ka dubi inda majalisar ɗinkin duniya take dokar da ta kafa majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da wanzuwar majalisar ɗinkin duniya kamar wata ƙasa ce daban mai cin gashin kanta shi yasa duk yadda ƙasar amerika take adawa da wani shugaban ƙasa kamar irin su fidel castro irin su hugo chavez duk yadda ta yi domin ta haramta musu shigowa ƙasar Amerika, ba ta yi nasara ba shi yasa kake ganin idan har lokaci ya yi na mitin na shugabannin kasashen duniya suke iya shigowa ƙasar amerika din su kuma je majalisar ɗinkin duniya su yi abubuwan da ya kawo su sannan abun nuni a nan shine wannan kotun kamar kotu ce ƙarƙashin taswirar majalisar ɗinkin duniya sabili da haka ba zai iya hana ko wakilan majalisar ɗinkin duniya ziyarar wannan kotu ko kuma ma'aikatan wannan kotu ziyara a majalisar ɗinkin duniya ba wannan ba zai yiwu ba a shari'ance kenan ko wannan matsayi na trump na iya tasiri akan aikace-aikacen wannan kotu ba zai yi wani tasiri ba because domin idan har zai yi tasiri da ba a kai ga tsammaci da ta bayar na gayyatar benjamin netanyahu prime minister kasar isra'ila da cewa ta durkusar da shi a gaban kotun sannan ga tsammaci nan ya halara a kotun domin ya wanke kanshi game da zarge-zarge da ake mishi ba dalilin haka abu ne wanda kawai siyasa ce siyasar ra'ayi siyasar son rai ba wai ikirari ne wanda zaka ce a ashirin an ce. ya tabbata ba ko kuma zai wani tasiri ba ana iya cewa wannan matakin karan tsaye ne na amurka wadda ke ikirarin jagorancin demokradiyya a duniya domin kare benjamin netanyahu kwarai da gaske kuwa karan tsaye ne a dokokin ƙasa da ƙasa na duniya da kuma karan tsaye ga hurumin kotun duniya amma abin da muke so in jaddada a nan shine wannan matakin da ya ɗauka ba zai iya tasiri game da aikace-aikacen kotun ba na farko kenan sannan mulki na ɗan wani lokaci ne in har kotun duniya ba ta janye zarge-zargen da take ma benjamin na netanyahu ba sannan ba ta janye sammacin da aka yi mishi ba ina so in tabbatar maka da cewa kulba daɗe kulba jima in dai yana da rai ta gabatar da shi gaban wannan kotun So ina ganin idan muka yi la'akari da wannan Trump shugaban ƙasar Amerika ba zai iya kare Benjamin Netanyahu daga hukuncin wannan kotun ba. Farfesa Shehu Abdullahi Zuru mun gode sosai. Na gode kwarai. To da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa cibiyar yaƙi da ayyukan ta'addanci a Najeriya ta ce an samu raguwar matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a faɗin ƙasar. daidai lokacin da 'yan ta'addar lakurawa suka kai hari a wani gari da ke jihar sokoton najeriya an cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yaduwar rikicin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa kasashe makwabta idan muka kawo labarin da ke cewa shugaban amurka donald trump ya sanya wa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc takunkumi yayin da wannan kotu ta ce a kamo mata firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ake zargi da aikata laifukan yaƙi. to yanzu lokaci ya yi da zamu dan shakata da wannan Nazir sarkin waka cikin shirin labari na daga tarayyar Najeriya.